Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba biyu ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Jami'an da ke mahimman ayyuka a Ghana ciki har da 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da sojoji sun kada kuri'unsu a jiya talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar litinin mai zuwa. Kasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa akan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya haɗa. A wani sabon koma baya a kokarin da shugaba Donald Trump ke yi na neman sauya sakamakon zaben Amurka na ranar uku ga watan Nuwamba. A Attorney janar ɗan Amurka William Ba ya faɗa a jiya talata cewa ma'aikatar shari'a Amurka bata gano wata hujja ba da ta nuna an tafka magudin da zai canza sakamakon zaben. Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu cibiyoyin nazari da bincike akan sha'anin tsaro sun fara gudanar da wani taro domin samar da kyakkyawar fahimta da dangantaka tsakanin jami'an tsaro da matasan kasar. Ya kamata a ce akwai kyakkyawar fahimta tsakankanin matasa da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya in ma jandarmomi in ma sojoji in ma polisai in ma um, duwan in ma kuma garda national. To a Najeriya kuwa yayin da ƙasar ke ci gaba da laliban hanyoyin magance matsalar karancin wutar lantarki. hukumomin kasar sun kaddamar da wani shiri na amfani da makamashin hasken rana so abin da muke so mu yi a wannan aikin shine a samarwa ma'aikata da gidaje miliyan biyar wuta daga hasken rana wanda kuma mutane miliyan 25 za su amfana da shi to muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji nan gaba kaɗan baya ga haka za mu kawo muku shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu za ta gabatar sannan muna tafa da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an da ke muhimman ayyuka a Ghana ciki har da 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da sojoji sun kada kuri'unsu a jiya talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar litinin mai zuwa. Shugaba na Akufa Addo na fafatawa da 'yan takara sha ɗaya ciki har da tsohon shugaban Ghana John Mahama. Ana sa ran madugun 'yan adawar ne zai zama babban ɗan hamayya a zaben kasar da ke yammacin Afirka. Wata kafar yada labarai da ke Congo mai suna Africa News ta ambaci wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da cibiyar raya demokuraɗiyya ta gudanar kwanan nan da ya nuna shugaba a kufa haɗu ke kan gaban muhammad da kaɗan batun farfaɗo da tattalin arzikin ghana ne muhimmin abu da dukkan 'yan takarar biyu ke mai da hankali a kai a yakin neman zaben su. Hukumar zaben kasar Ghana ta ce za a sanya wakilan sa ido kan cutar COVID-19 a duk rumfunan zaɓe 311 na ƙasar don tabbatar da cewa masu kada kuri'a sun kiyaye matakan kariya ciki har da sanya kyallen rufe hanci da baki an kuma gwada zafin jikinsu sun kuma tsabtace hannuwansu. Ghana ta tabbatar da samun sama da mutum dubu hamsin da ɗaya da shida da suka kamu da coronavirus da kuma mace-mace ɗari uku da ishirin uku a cewar cibiyar jami'ar Johns Hopkins da ke bin diddigin annobar COVID-19 a faɗin duniya. Ƙasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa akan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya hada. Ƙasar ce ta zama ta farko a yammacin duniya da ta shirya fara ba da rigakafin cutar da ta kama kusan mutane miliyan 64 a faɗin duniya, ciki har da mace-mace miliyan 1.4. A yau laraba ne hukumar kula da magunguna ta kasar ta ba da izinin fara amfani da rigakafin wanda Pfizer ya hada tare da kamfanin BioNTech na Jamus. A mako mai zuwa ne za a fara ba da rigakafin kuma ana sa ran jami'an kiwon lafiya Birtaniya da masu kula da marasa lafiya a cibiyoyi za a ba muhimmanci wajen raba rigakafin. A Amurka kuma ma'aikatan jinya da jami'an da ke aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya ya kamata su kasance kashin farko na amurkawa da za a ba rigakafin covid-19 matakin da mambobin kwamitin ba da shawara na cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka da ake kira cdc suka cimma kenan a jiya talata Mambobin kwamitin sha uku ne suka kada kuri'ar amincewa da bada rigakafin ga kusan ma'aikatan jinyar Amurka ko kuma masu aiki a cibiyoyin da ke kula da marasa lafiya miliyan 24 da zarar an amince da shi. Mutum ɗaya kuma ya yi akasin haka yayin da har yanzu ake fuskantar karancin kayayyakin aiki yayin da kuma ake ƙara yawan kayayyakin da ake sarrafawa. Shawarar kwamitin ba da shawarar na CDC akan harkokin allurar rigakafan na zuwa ne yayin da Amurka ta samu adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 na tarihi. Mutane miliyan 4.36 ne aka sani suka kamu da COVID-19 a watan Nuwamba a Amurka, adadin da ya kusan lanka wanda aka samu a watan Oktoba. A jiya talata, adadin da aka samu na waɗanda suka kamu da cutar a jihar Florida ya zarta miliyan ɗaya. A wani sabon koma baya a kokarin da shugaba Donald Trump ke yi na neman sauya sakamakon zaben Amurka na ranar uku ga watan Nuwamba. A tona janar ɗan Amurka William Barr ya faɗa a jiya talata cewa ma'aikatar shari'ar amurka ba ta gano wata hujja ba da ta nuna an tafka maguɗin da zai canza sakamakon zaben william barr abokin hulɗa trump ne na kusa wanda a baya ya yi gargaɗi a kan yiwuwar an tafka maguɗi a zaben ya faɗa a wata hira da kamfanin dillancin labaran associated press cewa manyan lauyoyin amurka da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun yi nazari a kan korafe-korafen game da magudi amma ba su gano komai ba da zai canza sakamakon zaben kalaman nasa sun tabbatar da abin da jami'an hukumar zaben jihohi da gwamnoni a fadin kasar suka sha faɗi tsawon makonni Saɓani ya ƙirarin trump mara tushe na cewa an yi maguɗi a zaben don ba tsohon shugaban amurka joe biden dama ya samu nasara Yayin da kwamitin yakin neman zabensa da masu goyon bayansa suka kalubalanci sakamakon zaben a kotu a jihohin Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin da ke da mahimmanci wajen fafatawar cin zaɓe. Trump na ganin laifin ma'aikatar shari'a ƙasar akan gazawa wajen binciken zarge-zargensa. Ba gaida Maryam Dauda wacce za ta sake dawa nan ba da jimawa ba domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. da bari mu fara da jamhuriyar Nijar inda wasu cibiyoyi nazari da bincike akan sha'anin tsaro suka fara gudanar da wani taro domin tattauna hanyoyin karfafa dangantaka a tsakanin jami'an tsaro da matasan kasar a ci gaba da neman hanyoyin magance matsalar tsaron da ta'addabi al'umma taron na gudana ne a daidai lokacin da ake muhawara a najeriya da ke makwabtaka da kasar ta nijar kan amfani da sojojin haya wajen magance matsalar tsaron kasar wakilin murya amurka a yamai sule mumuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Lura da irin koma bayan da rashin fahimta ta tsakanin matasa da jami'an tsaro ka iya haddasa wa sha'anin tsaro a wannan lokaci na yawaitar ayyukan 'yan bindiga a kasashen yankin Sahel irin su jamhuriyar Nijar ya sa cibiyar DECAF mai nazari da bincike a kan sha'anin tsaro da ke da ofishi a birnin Geneva da cibiyar nazari da bincike a kan dabarun samar da tsaro da ke karkashin fadar shugaban kasar Nijar wato CNES shirya wannan taro don karawa matasan fararen hula da jami'an tsaro ilimi akan maganar kyauta kyautata cuɗanya in ji jami'i a cibiyar dekaf masa'udu ibrahim ya kamata a ce akwai kyakkyawar fahimta tsakankanin matasa da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya in ma jandarmomi in ma sojoji in ma polisai in ma um, duwan in ma kuma garda nasiono kyakkyawar fahimta takan kawo kowa ya san menene nashi gudunmawa a cikin tattalin tsaro da kiwon zaman lafiya mun fahimci cewa muddin ba a tsaya aka tunkari al'amarin tsaro ba da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin su jami'an tsaron da al'ummin daban-daban to hal ila yau da akwai sauran zomo a kaba. a dai bangare wannan taro wata hanya ce ta musanyar dabarun aiki a tsakanin bangarorin kula da sha'anin tsaro abdulaziz garba shine mataimakin daraktan cibiyar kles duniya tana cika ba wata ran wasu abubuwa suna fitowa sai an samu bayani bisan su to wannan taro dai don mu kara musu ilimi bisa wannan sabbin abubuwa da suka fito don su karfafa aikin su su yi shi daidai yanzu kun gani ma soja ba na arme kawai akwai gendarme kun gani akwai police akwai duwane to kowa bisa aikin shi dai in kun gamu wuri guda za ku tattabna kowa dai zai karu kuma mun san da abun da za su samu wajen wanda suka zo waje da wanda suke cikin gida eh, ilimin da suka kawo musu duk wannan an haɗe in sun koma wajen ma'aikatansu suna da eh, mahimmin eh, ilimi wanda zai sa kuma su ci gaba da aikin nasu. A gobe Alhamis ne ake kammala wannan zama wanne kasar Jamus da kungiyar ECOWAS ke daukar ɗawainiyarsa. A cewar kwararru taron zai taimaka wajen karfafa zaman lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuwa gaida ne yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu. Mutane biyar ciki har da yaro dan wata tara aka kashe a Jamus a jiya talata. A lokacin da wata mota ta afka hanyar da jama'a ke bi a ƙasa a cewar 'yan sandan ƙasar. aƙalla mutane sha hudu kuma suka jakata. 'Yan sanda a kudu maso yammacin garin Trier sun kama direban motar wani ɗan shekara hamsin da ɗaya ɗan garin na Trier wanda yake cikin maye kuma ya nuna alamun yana fama da larurar da ta shafi hankali a cewar mai gabatar da kara peter fredson a wani taron manema labarai 'yan sanda sun ce babu alamun siyasa a lamarin amma magajin garin triya wolfram liber ya gargada hukumomi akan kada su yi gaggawar cewa ga abin da ya faru A wata sanarwa shugabar Jamus Angela Merkel ta mika saƙon ta'aziyarta ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa. A yau Laraba aka yankewa wasu sanannun 'yan gwagwarmayar goyon bayan demokuraɗiyya a Hong Kong hukuncin zuwa gidan yari saboda zanga-zangar da aka gudanar a wajen shalkwatar 'yan sandan birnin a watan Yuni shekarar 2019. Joshua Wong ɗan shekara 24 ne ya samu hukunci mafi tsanani na zuwa gidan yari tsawon wata sha uku da rabi saboda shirya zanga-zangar da kuma tunzura yin taron da ya saba doka. Ita kuma Agnes Cho, 'yar shekara 23, aka yanke mata hukuncin zuwa gidan yari na tsawon wata goma, saboda ta yi zanga-zangar ta kuma tunzura wasu su yi. Yayin da aka yanke wa Ivan Lam, ɗan shekara 26, hukuncin wata bakwai a gidan yari, saboda shi ma ya tunzura wasu. A watan da ya gabata ne 'yan gwagwarmayar uku suka amsa laifofinsu a wani zaman kotu bisa shawarar lauyoyin da ke kare su. fadalla yanzu kuma sai batun matsalar karancin wutar lantarki a Najeriya. Inda hukumomin kasar suka kaddamar da wani shiri na amfani da makamashin hasken rana. Najeriya dai ta jima tana fama da matsalar karancin wutar lantarki musamman a yankunan karkara. Lamarin da ke shafar tattalin arzikin kasar ta hanyar tauye hanyoyin kudaden shiga ga al'ummar kasar. Daga Abuja ga Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani. Shirin mai zaman kansa karkashin samar da wutan lantarki a sauwaƙe da babban bankin Najeriya ya ɗauki nauyi. Kana hukumar samar da wutan lantarki a karkara ta ƙaddamar. an tsara shi ne a matsayin dabaru na tunkarar annoban COVID-19 da nufin farfado da komaɗin tattalin arzikin cikin gida Najeriya da kuma samar da tsaftataccen yanayi mara cutarwa da tsayar da haske na makamashin wuta ga 'yan ƙasar. Jagoran shirin Suleiman Babamanu ya yi ƙari da cewa. So abin da muke so mu yi a wannan aikin shine a samarwa ma'aikata da gidaje miliyan biyar wuta daga hasken rana wanda kuma mutane miliyan 25 za su amfana da shi mun sani cewa yanayin yadda wutan lantarki yake a kasan nan kuma balle ma a ce mutanen da suke karkara wani lokaci mu a ma'aikatan mu na samar da wutan lantarki muna da hanyoyi daban-daban da ake samar da wuta wa, wa mutanen karkara wani lokaci idan ba shi da nisa da inda wato disco yake inda masu wutan lantarki na, nepa misali yake kawai sai a ja wuta a haɗa su wani lokaci idan ya yi nisa kuma sai ka ga ya yi tsada da yawa ba za a iya jan wannan wutan zuwa wa'innan karkarorin ba muhimmanci da ya kamata a yi a lokacin shine a kai wutan wannan shine da wuta na sola kenan mai aiki da hasken rana a kai shi wannan wannan ƙauyen a je a dasa shi a wajen sai a yi musu a haɗa wa kowa wuta kowa a bashi mita sai dinga amfani da shi ana sa ran tallafin da babban bankin najeriya ya ɗauki nauyi na samar da rance mai ƙaramin kuɗin ruwa na cikin gida ga shirin samar da wutan lantarki a ƙasar da kuma kamfanoni da ke dasa na'urar hasken wutar rana zai taimaka wajen samar da ayyukan yi ga 'yan Najeriya dubu ɗari biyu da hamsin a ma'aikatar makamashi la'akari da rashin ayyukan yi da matasa a kasar ke fama da shi. Ahmad Salihijo Ahmad shi ke zama shugaban hukumar ta samar da makamashin wuta a yankunan karkara. Abin da muka ce shine abin da gwamnati take da shi tallafin nan da take bada tana ba wa 'yan kasuwa ne saboda 'yan kasuwa su ma sai su yi amfani da shi su sa wannan wutan su da hankali da hankali da hankali in ya so sai su iya maido kuɗinsu daga baya amma kuma kullum muna nan muna kallo kuma su fara sai mun zauna da su mun gane ah, menene za su caje su kafin mu ba su ganin daman su je su Allah yarda abin da muke yi daman ma muna zage kasa gaba ɗaya ne kuma technology yanzu muna iya gane ina ne ya nisa da wutan lantarki to mu waɗannan wuraren ne muke son zuwa yadda na faɗa ɗazu akwai wuraren da muke muke zuwa sun yi shekara ɗari biyu ba su ga wuta ba don suna nan in ka ga hanyar da ma muka bi muka isa wannan wurin sai ka yi mamaki so shi sa uh, wannan program din zai duba Najeriya gaba ɗaya ne amma za mu je ne wurin da suka fi bukata tukunna. Sadiq Zakari na kamfanin Digital Grid Energy da ke cikin kamfanonin da za su ci moriyar tallafin ya bayyana irin ayyukan da suke yi. Mu harkar mini grid muke yi wanda ake gina ɗan karamin station na wuta a garuruwan da ake tunanin ba su da wuta ko wuta ba ta kai musu ba ko kuma wacce ta kai musu amma suna da karancin ta sai mu gina karamar tashar wutar lantarki wacce ba ba irin wuta ce amma ba irin ta sinifa da aka saba ba yar karamar tasha ce ta sola za mu zo mu muku a garin ku iya adadin garin abin da kuke bukata za mu yi auna aunan mu da gwaje-gwajen mu sai mu kafa wannan tasha sai mu dinga siyan muku da wannan wuta a farashi da ya kamata wannan shirin zai samu tallafi da abokan hulɗar gwamnati da suka hada da babban bankin duniya da hukumar bada agaji ta amurka usaid da dai sauransu wajen tattara bayanai a wurare da tsara shirye-shirye da kuma tabbatar da ingancin shirin shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida shamsiya to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kan ga aisha ma'azu da shirin ciwon mace.

kuma musamman ƙasarmu Najeriya mutane ne wanda muke da ruku da addinin mu addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka je waɗannan addinan namu za mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwar mu wato duk addinin mu ya mamaye su so kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u saboda babu inda a cikin wa'annan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen bawa wa 'ya'ya mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kwa na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba kayan rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka ko da baka yi aikin gwamnati ba ya kamata gwamnatocinmu da iyaye su dage wajen ganin cewa sun ilmantar da 'ya'yansu sun ba su ilimin da zai taimaka musu wajen su samu sauki wajen yi musu tarbiyya sannan abu na gaba ya kamata a ce ana kokari ana samar wa mata aikin yi ko da ku daga bangaren gwamnatoci ne da bangaren masu hannu da shuni yi da kuma bangaren su ma kansu masu fada tallafi na kasashen waje saboda za ka ga musamman wannan sabon nau'i na azaftarwa da muka same shi banda da wanda muke da shi irin su domestic violence physical violence irin social yanzu babban abin da ya fi damun mata shine wannan economic violence mutum zai zo ya hana ki cin abinci ya hana 'ya'yanki sabulun wanka ya hana ki duk wasu abu na jin daɗin rayuwa kawai kawai saboda kin bata masa rai sai ya hana ki wa'annan abubuwan wanda idan muka duba at the end of it za ka ga matan babu yanda za su sai sun subjecting 'ya'yansu to talla wato su tura su talla ko kuma mutanen da muke da su gurbatattu su amfani da wannan rashin da mace take da shi wajen keta alfarmarta da keta mutuncinta. akwai hanyoyi da yawa da ya kamata maza su sani ta wannan hanyoyin ake bi a tarbiyyantar da mace ko a ladabtar da ita Gama wanda suke da fahimta ta addinin musulunci muna da ba mu da abun koyin da ya wuce manzan Allah sallallahu wasallama babu inda ya tabbata a tarihi manzon Allah ya taba dukan dabba balle mutum balle matansa ga yadda annabi nan aka nuna mana yi mu'amala da matansa ta yadda wani zubin ma shi yake kauracewa ya bar musu gidan har sai sun dawo cikin hayyacinsu sun da cikin hankalinsu. Bala malama ashe wannan simple mace mace in maka laifi ba ta komai amma ce ne gobe ba za ki je bikin gidanku ba ko ba za ki je sunan yan uwanki ba ko ba za ki fita unguwa ba wannan zai fi mata ciwo ma akan ka da ke ta ta zage ka to wannan dai ina ganin idan muka yi amfani da wayannan yan shawarwarin insha Allah ina ganin za a samu sassauci ta yaya kike gani ya kamata a bijiro matsalar cin zarafin mata haka ne kam maza na cin zarafin mata amma kuma dole ki samu wani abin yi saboda kar mai gidan ke ci zarafin ki don wasu abubuwan in kin ce sai kin jira ki tambaye shi ba za ki ba kuma in kin tambaye shi zai ci zarafin ki a lokacin to kin gani dole ki tashi ki taimaki kanki ta wani banni in ma ya ki ji za ki san yadda za ki yi ki dinga mishi magana ko ki saka yan uwa ko iyaye a ciki har Allah ya ɗora ki shi ya baki izini ki yi wani abin da ba zai sa yana ci miki zarafi ba in ko shi ma din bai yiwu ba kin ga dai bayan da za a yi mace ta zauna ba ta da abin yi tunda shi ba zai biya mata bukatunta ba ko ta wani hanya a ɓoye amma a mutunce kuma za ta dinga yi ba ma sai ta fita ma daga cikin gida ba to a haka sai kiga Allah ya rufa mata asiri idan kuma Allah ya daura ta kan shi zai iya barin ta tunda cikin gida za ta yi ba na fita ba ne zai bata ta dan yi sana'anta za ta dan samu jarinta ko daga gida sai ta dinga ɗan bugawa tambayi namiji abu ma yana gajiya sai ga yana jin haushin ki a ko ta wani banne abu kaɗan ta yi haushi zai je ko ya zage ta ko ya mata duka ko ya ci mata mutunci ko ya hana ta abinci. To wayansu suna da ra'ayin cewa baiwa ya mace ilimi wata hanya ce da za ta taimaka wajen magance wannan matsala kina wannan ra'ayi? Kwarai da gaske izini yana da kyau ma mace saboda idan tana da ilimi ko kaɗan ne zai baka fahimta da za ta yi wasu abubuwa na rayuwa ba sai da neman taimako ba ga mijinta in tana da dan kuɗin da yake dan bata tana dan adana wani abu kin ga za ta ɗauka ta juya ta so mu dan wani jari da zai dan rufa mata asiri ko kuma za nemi aiki tana samun dan albashi da zai rufa mata asiri ya rufa ma ƴaƴanta asiri a lokaci ɗaya za iya a kafa mata dan jari kuma in tana da ƴaƴa manya za su iya su ma suna karatun suna neman ilimi suna neman aikin da za su taimaka ma mahaifiyarsu To ana cewa mace dole sai a ƙarƙashin miji a da gaske za su iya rayuwa ita kaɗai amma ba kowace mace ba. Saboda wasu matan ba su iya su rike kansu kuma ba su iya su ba kansu shawara mai kyau da mara kyau su san wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata. Kin gani shanin rayuwar yanzu sai a hankali. Mata suna fadawa a hannun irin wa'annan mutanen ta dalili da yawa. Amma abu ɗaya ne maganin shi tawakkali. Saboda in baki kai kanki wani gurin ba, wani abun ba zai same ki ba eh kina da bukatu wata macen za ki gani cewa tana fita da kyau tana kashe kuɗi baki san ta wani hanya take samu to irin wa'annan matan su suke kai matan da suke cikin matsala guraren da za a ci su amma kan samun akwai mata ke iya zama riƙe kansu su yi aiki su biya ma kansu bukatu in suna da 'ya'ya su biya ma 'ya'yansu bukatu a filin su a rufe wani lokaci ma sai shiga wata mace ta ce ya ma wani kwanciyar ta ta duka duka abin da shirin na ya kuma ke nan a wannan mako sai kuma makon gobe idan ana ne kowa ya raya mu sake dawo adadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein da kuma Hajiya umar umar sai wacce ta sada mu Aisha Ma'azu fatar alkhairi. Madalla gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da wasikar haɗin gwiwa daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Comrade Baffa Haruna Bajuga. Waɗanda suka ce asalamu alaikum gidan rediyon Amurka. Muna kira ga 'yan uwanmu mata cewa su kula da yaransu sosai a wannan lokaci na sanyi. Su kuma iyayensa maza su saya musu rigunan sanyi da huluna da takalma sau ciki don kare lafiyarsu. Sai saƙon Mahmud Salihu ƙauren na moda zamfara. wanda ya ce ga yadda shugaba buhari da 'yan majalisar wakilan najeriya suka yi a gani na ba shi da wani tasiri kasancewar abu ne mai wuya shugaban ya karbi gayyatar tasu shawara ta ga 'yan majalisar ita ce kawai su nemo waɗansu hanyoyin da za a kawo ƙarshen zubar da jinin bayan allah a cikin ƙasarmu ana kira ga shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da gwamnoni da sarakunan gargajiya da malaman addini na najeriya akan su tsaya su yi karatun ta tanatsu sannan su gaggauta fitar da tsare-tsare akan yadda za a kawo ƙarshen zubar da jinin al'ummar arewacin najeriya sako daga abdullahi doron baga shi kuwa usman shitu mahuta cewa yi zaben da ke tafe a jamhuriyar nijar muna fatan allah ya sa a gudanar da shi cikin kwanciyar hankali da lumana ita kuma hukumar zaɓe ta yi adalci domin kauce abin da kan je ya dawo assalamu alaikum murya amurka don allah ku bani dama don da ya kira ga gwamnatin jihar kano karkashin jagorancin umar abdullahi ganduje da ta janye kudurinta na ciyo bashin dubban kudade domin talaka ba a yi masa abin da zai amfana illa ma raunata tattalin arzikin jihar lokacin biyan bashin sako daga aminu kano mai da karamar hukumar garko sai kuma wannan sakon da ke cewa assalamu alaikum biyo hausa muna addu'ar allah ya kawo mana karshen kashe-kashen bayan allah waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙasar mu najeriya amin summa amin sako daga fatima musa wada tare da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada barikin lai da jihar plateau yanzu kuma ga maryam ta dawo da labarai a takaici ciki har da 'yan sanda ma'aikatan lafiya da sojoji sun kada kuri'unsu a jiya talata gabanin babban zaben kasar da ke tafi ranar litinin mai zuwa shugaba nana akufa addo na fafatawa da 'yan takara sha ɗaya ciki har da tsohon shugaban ghana john mahama ana sa ran madugun 'yan adawar ne zai zama babban dan hamayya a zaben kasar da ke yammacin afirka Ƙasar Birtaniya ta ba da amincewar gaggawa a kan fara amfani da sabon rigakafin COVID-19 da babban kamfanin Pfizer da ke Amurka ya hada. Ƙasar ce ta zama ta farko a yammacin duniya da ta shirya fara ba da rigakafin cutar da ta kama kusan mutane miliyan 64 a fadin duniya, ciki har da mace-mace miliyan 1.4. a wani sabon koma baya a kokarin da shugaba donald trump ke yi na neman sauya sakamakon zaben amurka na ranar uku ga watan nuwamba a tona janar dan amurka william barr ya faɗa a jiya talata cewa ma'aikatar shari'a amurka bata gano wata hujja ba da ta nuna an tafka magudin da zai canza sakamakon zaben To masu aro da haka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin maryam dauda wacce ta ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.